Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A yau sha biyu ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha takwas. Mun sake waiwaye ne zuwa kan lauyoyi inda muka sake zakule wani bawan Allah da muka taɓa tattaunawa da shi wato cikakken lauya mazaunin garin Kaduna. Barista Garba Shehu barka da warhaka a cikin shirin nakasa ba kasawa ba a daidai wannan lokaci. Barka ka dai ka bar ya aiki. Wallahi alhamdulillah. A da farko me ka fahimta da kalmar nakasa? Eh, nakasa shine kamar wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa ko ya kafa ko sama gurgu ko ko makaho ko kuturu ka gane mm. wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi bai da waɗansu sabuwa to ni abin da na ɗauka shi ne da shi bahaushe ne mai da ƙasa ta zama kamar wani liability mm. ya zama kamar ciwo amma idan ka lura da kyau za zaka ga cewa akwai guraren da suke da nakasassu amma nakasassu suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke yi ga su muna gani a nan ƙasashen turai yawa kai masani ne na shari'a ta Najeriya shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da nakasassu ne ko yaya a ah, wato abin da yake faruwa shine mm. yadda aka yi kundin tsarin mulkin najeriya inda kai dan najeriya mm. ta tsarin mulki ba ta da wani da wani da kasashe da mai lafiya duka a gurin tsarin mulkin yan najeriya ne mm. ka gane to sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne su al'umma gaba daya shine ta yawwa ita ne ta kawo wani wariya To. Amma yanzu duk wani yanci da kasan ɗan Najeriya nake ina da shi na kasan shi ma yana ci. Eh. Kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi ba kila shi isa mutane suka yi wa abin sa kai na kashi me za ka ce akai? Eh kwarai da gaske bai fito ba baro-baro eh, kamar mm. a cikin tsarin mulki na yanzu. Mm. To amma duk da haka mu abin da muke kallo shine mm. idan ka lura da kyau za ka cewa idan aka ce dan Najeriya to dan Najeriya babu bambanci tsakanin na kasashe da cikakke. Eh. saboda haka kowane dan Najeriya ne duk abin da ya shafe ne a wanda a matsayin na wanda ba na kasashe ba ya shafa ma na kasashe ne eh. yancin da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi mm, haka to mu dama abin da eh. aka yi eh ina abin da aka yi shine yawa da akan dan yi da lisa ne haka saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati mm. ko harkan majalisa ko na abu akan ce ya kamata a bar musu wani kaso mm. ka gane ko jaraba mukamai yawa to gaskiya abin da ke faruwa shine gwamnatocinmu ne ba su masu adalci ba mm. domin ya kamata wajen raba mukamman a ce akalla an samu ɗaya ko biyu a jihohi ko a tarayya ma haka ka eh. gane ya kamata a ce a yi musu because yan najeriya tsarin mulki ya ce su ma yan najeriya ne kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi eh, haka To, amma za ka ga mafi, yawanci a ɗauka a cewa a ƙila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin ƙarar ba saboda ƙila shari'a ba ta kalli ƙila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba. To, amma eh. daga baya kungiyoyi daban-daban na kare 'yancin bil'adama ne na su mutane masu bukata ta musamman din sun ta koke-koken a fito da doka a yi musu kaza a yi musu kaza abin ya daɗe shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da nake a majalisar dokoki ta Najeriya amma abin bai kai daga mm. ci ba har yau menene matsalar ka mm. eh wato ka san kamar da kamar da muke magana ka faɗa tun da muka fara mm. mun lissafin mun yi mutane cewa mutane suna ganin kamar na ƙasa wani kasawa ne. Mm. Amma abin da ya kamata shine ana ta gyaran tsarin mulki ana an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin da aka fara. Sosai kuwa. Har zuwa Daga 'yan majalisa ne mm. yawa 'yan majalisa ne ya kamata su yi gyara su nuna cewa to ko da kamar yadda da ake cewa za a ba mata kashi talatin. Mm. Su mu kaga su ma ya kamata a ce a cire musu wani kaso. Ko ko amma sashe zama kamar a ce a yi gyara cewa idan za a ɗauki kwamishinoni ko a jihohi mhm. ko a ɗauki special advisors mm. ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu. Haka. Za a iya saka tsarin mulki wannan 'yan majalisa ne yan majalisa ne kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki mm. don su tabbatar da cewa an kare aikin na kasassun an kare hakkin na kasassun mm. duk bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki. Tsarin mulki eh. To, eh. to, to kaga, da kai wannan maganar sai ya tuna min a wannan gwamnatin da ake ciki akwai Dr. Ankali da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai ba da shawara ta musamman akan harkar nakasassu kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma ga shi an bashi eh, wannan eh. mukamin. wanda kuma na ma yi hira da shi a cikin wannan shirin ya yi bayani sosai a kai. To misali kamar yadda ka ce in aka zo ana zaɓe na siyasa za ka ga cewa waɗannan 'yan majalisar da suka tubure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka a kai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'unsu. eh kwarai da gaske duk kuma inda suke sun san inda suke za su je su nemi ƙuri'unsu. eh haka. to amma kuma an aka ba ƙuri'un iyakanta kenan. Mm. to kenan ana buƙatar eh yawwa. sai dai aje eh, su kawai ana ba su sadaka in mm. sallah ya tashi a ji a raba musu kaya in azumi ya tashi a raba musu kaya in kirsimas mm. ya tafi ya kasa a raba musu kaya haka Eh, to amma misali ku masu masana misali shira musamman lauyoyi uh, shin abin bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya kamata saboda kaga na tabbatar ba za a rasa mai nakasa ba a cikin lauyoyi da sauransu shin wanda eh, suke ciki ba su wani yunkuri ne ha wato abin da yake faruwa shine din yunkurin da za a yi mm. ka san wato idan Eh, shi gyaran doka koko eh, irin gyara doka don a samu irin shigar da irin wani abubuwan mm. dole 'yan majalisa za su haka to idan 'yan majalisan ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu pressure ka sa ka eh, matsa ka ji matsa lamba ba za su yi ba ko ya ka sa musu matsala ba ka sa musu ka sa musu lamba ka matsa musu lamba ba za ba yi za su yi ba To, za ka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su za ka ji suna cewa na tambaye su ɗaya bayan ɗaya za ka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa ɗin nan wanda kowa zai amfana da shi misali. Za ka ji wasu za su mm. ce a'a a fito musu da doka a wasu za su ce a'a a ba su tallafi. Misali kai a matsayin ka na lauya misali. A mm. shara'ancen wani irin abu ne karfi ne ya kamata in aka dankara musu a kansu akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa ya ya kamata a yi shin a majalisar ne a'a kundin tsarin mulki ne a'a a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abin ya kamata in a shari'a za a yi eh, wato wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki an tsarin mulki ya da an yi gyara an dan saka mm. cewa ya kamata a wajen raba mukamai a rinka kula da su mm-hmm. to kaga koda a ma'aikatu ne mm. koda wajen sana'a ne mm. kaga za su yi kokari su kawo mutanensu ka gane a cikin a cikin tsari to kaga da haka da haka za a ɗora musu nauyi an yi da su haka da haka da haka yawa an yi da su kuma mm. za ka ga cewa kuma an rage yawan yawan su ma da suke barace barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shi da kafa wanda ba shi da kafa za ka iya koyar sana'a da zai da hannu kwarai kuwa akwai su da yawa akwai sana'o'i da yawa da za su misali masu hannu da shuni a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa Ko ko za su jira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu. A'a wato ai mu dama babban matsalar mu. Mm. Babban matsalar mu kenan a Najeriya. Mm. Harta masu kuɗin ma suna tsaya suna jira waɗansu abubuwan ma da ya shafe su ma suna jira sai gwamnati ta ce musu. Mm. Gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na su a Najeriya gwamnati ta kaɗai ba za ta biya ba. Haka. dole sai masu arzikin nan eh, masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan. Wajen kuma dama muna da abin da ake eh, initiative eh, ya kamata mm. yawwa ya kamata masu hannu da shuni ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki mm. ta inganta kila su ma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu yawwa kaga idan suka zo suka suka fito da mutanen nan suka koya musu hanyoyin sana'an nan suka bude musu wajajen yin sana'an nan kaga wata gwamnati ma ko da gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan za ka gwamnati ta ce tana son a siya a wurin su kaga an kara musu ƙarfin gwiwa an ƙara musu ƙarfin gwiwa mm. saboda haka to mu babban matsalar mu gaskiya a Najeriya yanzu musamman arewacin um, Najeriya inda suna suka fi yawa mm. gaskiyar magana shine masu hannu da shi, nan ba sa taimako sun tsaya ne mm. suna sa ran sai in ma za a taimaki na kasasun sai dai gwamnati a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kan shi bakon namu wato barista Garba Shehu Julie Lazarus Gresham ita ke haɗa mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.